mun karanta hadisin bashir ibn al-khasasiya wanda ke cewa bainama umashi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhizan bi yadihi har muka je can inda annabi ya ce fa bainam inda mai riwaya ya ce fa bainama huwa yamshi izhanat minhu nazratun fa idza huwa bi rajulin yamshi bain al-qubur alaihi na'alaini na'alani fa qala ya sahiba sabtiyataini wayhak alqi sabatiyataika fa nadara falamma arafa ar-rajulu sallallahu alaihi wa sallam khala'a na alaihi farama bihima mai dawo da mu nan yau faɗinsa ya sahiba sabatiyataini muka fassara sabatiyataini a wancan lokaci bisa da cewa takalmin da aka yi shi a wani gari mai suna asabt ko asibt wannan fassara kuskure daga baya bayan ina cikin karatu na sake bincike sai na gano sabuwar fassara daban don haka za mu faɗe ta yau don wannan ta zanto na suka waccan ta zanto mansuka shi yasa kullum ba a dogaro da littafi ɗaya kaga na dogara ne da fassaran waɗansu malamai a can gurin amma fassarar bata inganta ba idan ka duba an-nihaya fi gharibil hadith wal asar na ibn al-asir yace ya sahiba sibtaini ikhla'na alayka الثبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرز يتخذ منها النعال إذا أكتي الثبت وتديوا سين إنن كسرة شيني جلود البقر المدبوغة فاتو نشانو وند أكجي ميسو بالقرز وتو أنجي ميسو دا بغاروا يتخذ منها النعال أنا ينتا كلمة دسو سميت بذلك irin wannan takalman da aka yi su da wannan da wannan fata sai a ce musu asibitiyataini wato takalman da aka yi su da fatun shanun da aka je mai an gane ko akwai wani kaulin ma wanda ba anan ba wanda yake nuna wato fatu ne wanda aka je mai ta amma ba a fitar da gashin fatar ba gada mutanen da suke da sukuni mutanen da suke da hali sai su sa a yi musu takalmi sirara da fata mai kyau ga gashin fatar a jiki manyan mutane ke sawa ina jin a yanzu ma akwai irin waɗannan to wannan sune asibiti ya taini to kasancewar takalmin an yi su da fatu fatun kuma da gashi a jiki ko kuma an je mai su fatar ta zama siririya ya zanto takalmi ne wanda manyan mutane ke sanyawa masu sukuni shi yasa waɗansu malaman suka ce sai in irin wannan takalman ne ka sa kai yawo da su a makabarta sannan haramci yake in ba su ba duk takalman da ba su ba nassi bai zo ba kansu kun fahimta da kyau waɗansu suka ce a'a ba ruwanmu annabi ya dace da halin da ya ga wannan mutum a ciki akwai takalma ba ruwan shi kowane iri ne illa iyaka tun da dai ya ga wannan fatar ne shi yasa ya kiraye shi da sunayen waɗannan takalma ya sahiba sibiti ya taini alqi sibiti ya taika ma da dai asibiti ya taini sune takalma guda biyu da aka yi su da fatar shanu wanda aka je mu. ina fatan kun fahimta matashiyar magana ta yau da zamu tashi malai ce wala ba sa an na fihi ithnani aw aktharu inda darurati wa yuqaddamu afdaluhum ko mun karanta wannan an karanta wannan to wa yuqaddamu afdaluhum wa fihi ahadith idan an zo binne idan an zo binnewa a cikin kabari kun san a darasin da ya gabata mun tsaya ne inda muke magana akan ana yin nau'in kabari guda biyu na farko allahdu na biyu shine mai ashakku sai nan malai ce wala ba sa an yi dufana fi hisnani babu laifi abin ne isnani mutum biyu fihi a cikin kabari daya au aksaru ko sama da mutum biyu ya halatta abin ne su cikin kabari daya inda darurati idan larura ta tilastar da haka gawawwaki da yawa kuma kowanne ku yi masa kabarinsa akwai aiki to ya halatta ku haɗa mutum biyu biyu ko mutum uku uku cikin kabari ɗaya wa yuqaddamu afdaluhum a irin wannan hali za a gabatar da mafificin su a fara sa shi sannan mai bi masa sannan mai bi masa wajen falala wa fihi ahadithu a cikin wannan hukunci da aka zartas akwai hadisai al-awwal na farko an jabiri bin abdullahi qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yajma'u bainar rajulaini والثلاثة من قتلى أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللهد قبل صاحبه وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم قال جابر فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد hadisin farko an karbo daga Jabir dan Abdullahi Jabir dan Abdullahi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsara da mun tabbata gare shi ya kasance yajma'u bainar rajulaini yana hada mutane guda biyu wasalasati da uku min qatla uhudin cikin waɗanda suka yi shahada a filin uhudu yakan hada su fi thawbin wahid a tufafi daya ne daya sai ya rufe su da shi to me ake nufi da ne daya shin a shimfiɗa likafanin a kawo mutum biyu ko uku a sa cikin likafani da a daure a'a ba haka ba likafani ne ga ka'ida wannan zai yalwanci mutum ɗaya ne za a yi masa abin da ake bukata na tufafi guda uku kamar yadda muka gabatar a baya to sai ya zanto mutane guda biyu ko uku sun an kawo su kuma abin tufafin na mutum ɗaya ne to irin wannan sai annabi ya daddatsa shi har gida uku wannan a rufe shi da wani bangare wannan a rufe shi da wani bangare wannan abin a rufe shi da wani bangare ba ana nufin su uku haƙƙi haɗawa a cikin likafani ɗaya ba ina fatan kun fahimta da kyau shine malam ya sauka kasa yace ya'ani fi qit'atin minhu abin da yake nufi ana raba likafanin gida uku a madadin aiwa mutum ɗaya sai a yayyanka shi gyauto uku kowanne a rufe shi da guda ɗaya daga ciki walau lam yastur jami'a badanihi ko da bai rufe dukkan jikin mamaci ba sai a rufe shi da wani bangare bangaren da ya rage a sa ciyawa kamar daga wajen kafafunsa kamar yadda muka gabatar can baya ina fatan kun fahimta shine ma'ana ya jima'u bainar rajulaini was thalathati min qatla uhudin fi thawbin wahid thumma kudu sannan sai annabi ce ayyuhun aksaru aksar lil a cikin su waye fa wani hardan alƙur'ani waye fa wani rabo mai tsoka na alƙur'ani fa'iza ushira ila ahadihima idan an nuna masa ɗayansu qaddamahu hufin lahadi sai annabi ya gabatar da shi wajen sanyawa cikin kabari a sanya shi ya zanto shi ke inda alƙibla take sannan mai bi masa yana bayansa sannan mai bi masa shi kuma yana bayansa ina fatan kun fahimta da kyau qabla sahibihi kafin dan uwansa wa qala annabi yake cewa ana shahidun ala haula'i yawmal qiyamah ni ne mai yiwa waɗannan shaida a ranar tashin kiyama cewa sun mutu a tafarkin Allah wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi ya umarni a binne su cikin jinin su kar a ce za a wanke walam yughsalu ba a yi musu wanka ba walam yusalli alaihim walam yusalla alaihim ba a yi musu salla ba haka aka binne su qala jabir jabir dan abdullahi yace fa dufina abi wa ammi an binne mahaifina da dan uwan mahaifina yauma izin a wannan rana fi kabarin wahid a cikin kabari daya idan aka ce al'ammu shine dan uwan mahaifinka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya da mahaifinka ga ka'idar kenan to amma shin wannan mutum dangantakarsa da Jabir haka take malam yayi lamba da kasa yace zahiru qawlihi annahu ya'ni akha abihi zahirin sa da yace dufina abi wa ammi abin da yake nufi da ammu yana nufin dan uwan mahaifinsa malam yace walaysa kazalika al'amarin ko ba haka yake ba bal arada amr ibn al-jamuh al-madhkur fil hadith ba'dahu wanda yake nufin an binne shi tare da mahaifin nan nasa shine amr ibn al wanda za a ambace shi a hadisin da zai zo baya wa kana sadiqa walidi jabirin ya kasance aboki ne ga mahaifin jabir amma sai jabir ya mayar da shi kamar dan uwan mahaifinsa ina fatan kun fahimta mu wa zawji ukhtihi hindu bintu amr sannan mijin mijin yar uwarsa ne hindu yar gidan amru wa kana jabiran sammahu ammahu jabir ya ce masa ammi dan uwan mahaifina ta'aziman kawai dan girmamawa amma ba wai don akwai dangantakar jini tsakanin shi da mahaifinsa ba kama qala Hafizu fil fath kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fathul bari wa saqa asaran tu'ayyidu zalika ya kawo waɗansu ruwayoyi da ke karfafa wannan batu faraji'uhu ko ma can cikin fathul bari in kana so ka gansu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wan nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu imamu tirmidhi ya inganta shi wa ibn majah wa ibn al-jarud wal baihaqi wa ahmad wa ziyadatu thalithatu lahu ziyada ta uku ta imamu ahmad ce wal bukhari ma'anaha bukhari ya ruwaito ma'ananta ba ta ba walahu wal baihaqi thaniya imamu ahmad da baihaqi suna da riwaya ta biyu ziyada ta biyu wal ibn majah salisa ibn majah yana ta uku wa zaha shaukani li tirmidhi amma ziyada ta uku din nan shaukani ya dingina wa tirmidhi ita fa wahima sai ya wahami ba turmuzi a cikin ta wa fi shatar thani min alhadith ziyaratun taqaddama mas'alati a bangare na biyu a cikin wannan hadisi akwai ziyada wadda ta gabata a mas'ala ta 32 can baya ma'ana dai wannan shine hadisin farko a wannan mas'ala gashi Jabir na nuna mana annabi na hada mutane biyu a sa cikin kabari guda har ma in za a sa su sai ce ayyuhum aktharu akhzan lil cikin su waye wani rabo mai tsoka na hardan alkur'ani mai girma kaga wannan hujja ce asani hadisi na biyu an abi qatadata annahu hadara zalika an karbo daga abu qatadal ansari ya halarci irin wannan al'amari na annabi sallallahu alaihi a ranar uhudu qala abu qatada yace ata amru bin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله hatta uqtal amshi birijili rijli hadhihi sahihatan fil janna amr gurgu ne yana dan gishi saboda haka ranar da za a tafi yakin uhudu ya tara 'ya'yansa ya ce zai tafi uhudu ƴaƴansa suka ce ina zaka bayan kana cikin ashabul azar waɗanda Allah ce laisa alal ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid in baka jama wa laifi ka zauna a gida ya ce a tunda da aica aka yi an yafe mun amma ba ta aka yi ba in na je haramun ne maganan wajabci ne aka sauke mu amma in na je ya halarta in na ki zuwa a gida to ba ni da laifi saboda ina cikin wanda shari'a ta ba su hanzari saboda ku kyale ni in tafi ko na dace da shahada ƴaƴansu suka hana shi fita har suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibn hisham ya rawaito cikin asiratun nabawiyya suka je gaban annabi sai riga su yin magana yace ya ma'aikin Allah nan magana da zai faɗa yace a ra'aita ya lalla kana ganin ya ma'aikin Allah in qataltu fi sabilillah in naje nayi yaki wajen ɗaukar kalmar Allah hatta uqtala har aka kashe ni amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil janna wannan lankwasasshiyar kafattawa za ta miƙe a cikin aljanna ko kuma dai aljanna ma a gurgu ne wa kanat rijluhu arja kafarsa kuwa komadadda ce gurguwar kafa ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsara da mace tabbata gare shi yace da shi na'am eh kafar ka za ta miƙe cikin aljanna a aljanna babu gurgu kowa zai tashi fa qutilu yawma uhudin sai aka kashe su a wannan rana ta uhudu amr bin al-jamuh tare da sauran waɗanda suka yi shahada shi amr bin al-jamuh huwa wa ibn akhihi shi da dan dan uwansa wa maulan lahum da wani maula din su famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yazo ya wuce ga gawan amr bin al-jamu fa qala yana cewa ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika sahih hadhihi sahihatan fil janna yace wallahi kamar ga can ina hararo ka kana tafiya da kafar ka lafiyayya cikin aljanna tun kafin a dauke gawarsa daga Uhud annabi ke faɗin wannan magana kaga albishir ne wannan fa amara sallallahu alaihi wa sallam bihima sai annabi yi umarni dangane da amru bin da dan dan uwansa wa bi maulahuma tare da wannan maula din nasu faju'ilu fi qabrin wahid aka hada su cikin kabari guda aka binne su wannan shine mahallu shahid cikin hadisi halarcin hada mutane biyu ko uku a kabari guda idan larura ta kama wannan hadisi akhrajahu ahmad bi sanadin hasanin kama qala al-hafiz imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito shi da sanadi hasan kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya tabbatar as-salis hadisi na uku an jabirin fi qissati fi an karɓo daga jabir dangane da kissar da ta shafi shahadar mahaifinsa kissar ta gabata wa fi akhiriha a ƙarshen kissar nan ne mahallu shahid yake jabir yace fa kana awwala qatilin mahaifina sai ya zanto shine farkon wanda ya shahada wa dufina ma'ahu akharu fi qabrin aka binne shi tare da wani a cikin kabari guda waɗannan hadisai duk suna nuna halacci dangane da wannan mas'ala wa fil babi an hisham bin amir wa madha hadithuhu fil mas'ala a wannan babi da muke magana wani babi ma'ana babin halaccin hada mutum sama da ɗaya a kabari guda a binne su akwai hadisi daga hisham bin amir kuma hadisin ya riga ya gabata a mas'ala ta 93 الحديث الأول حديث فرقو وعن أنس بن مالك هكا أكو حديث دقى أنس بن مالك وتقدم في المسألة السابعة والثلاثين يا قبات مسألة تتلاتين دبكوي أشافي نهم سند ترازوا دستين ya faɗi shafi wani lokacin ka duwa baya ka gaba haka ba shi yana magana kan shafukansa na rubutunsa na hannu su ko masu ɗaba'a suka zo suka rubuta da keken rubutu suka buga kaga shafi dole bambanta tsakanin rubutunka na hannu da kuma rubutun da aka yi da keken rubutu shi yasa in ya faɗi shafi sai ga ya bambanta a baya ina fatan kun fahimta قلت وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن albani yake cewa a wannan hadisai akwai falala ta zahiri ga mai karatun alkur'ani mai girma makarancin alkur'ani tun daga shi har za a gabatar da shi a kabari qala al-hafiz fil fath hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari yace wa yulhaqu bihi ahlul fiqh والزهد وسائر وجوه الفضل banda ma'abucin qur'ani in aka zo aka samu duk har da su daya to kuma sai ayi izna da wani abin da yake tabbatar da falala dan a gabatar da wani muqaddara kowanne hafizi ne cikin su to ibn hajar yace za mu riskar da hafizin qur'ani za mu riskar da ma'abuta fiqihu wannan hafizin qur'ani kuma yana da fiqihu yana da fahimtar addini wancan hafizin qur'ani tsantsa da halul fiqhi ma'abuta fikihu ma'ana idan mutane ba hafizai bane ko dukkanin su hafizai ne sai mu ga yafi fa wa fa wani fikihu fikihu kuma shine fahimtar addini kullun idan malaman usulul fiqh suka ce al fiqh suna nufin ma'rifatul ahkami shar'iyya al amaliyya bi adillatiha at tafsiliyya ma'rifatul ahkami shar'iyya al amaliyya bi adillatiha at tafsiliyya sannan hukunce hukunce waɗanda suka shafi ibada tare da dalilansu na wato filla-filla kasancewa farallan alwala kaza ne saboda dalili kaza kasancewa sunnonin alwala kaza ne saboda dalili kaza kaza wajibi ne alwala saboda kaza kaza wajibi ne saboda kaza sanin wannan hukunce hukuncen tare da dalilansu shine fikihu in kasansu babu dalilansu muqallidi ne kai ba fikihi bane ba za ku ga wannan a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin za ku ga wannan a cikin littafin irshadul fuhul na imamu shaukani za ku ga wannan a cikin littafin da dama na malamai ma'ana ma'rifatul ahkam shar'iyya bi adillati hat tafsiliyya wa zuhud in kuma dukkan sahabbai ne sai a ga waya fa wani gudun duniya da tsantseni to sai a fara gabatar da shi Wasa'iru wujuhil fadli da sauran dai bangarorin da ke nuna falala in duha fi zai ne sai a duba waya fa wani fikihu in duk kuma sun san fikihu sai a duba ya fi wani zuhudu gudun duniya in duk sun zanto masu gudun duniya sai a duba wa ya fi wani kyauta wani mai kyauta ne wani marowaci ne in duk sun yi tarayya a nan gudun sai a duba ya fi wani jarinta wani jarumi ne wani ko matsoraci ne ma'ana wujuhul fadl dai za a yi ta dubawa wa qala shafi'i fil umma imam shafi'i ya shafi'i ya faɗa cikin littafin sa al ummu yace wa yudfanu fi mawdi'i ad-darurati min ad-dhiqi wal ajalati wa wasu fil qabri idan an samu larura za a iya binnewa mutum biyu zuwa uku kabari guda larurar min adhiqi wadda take nuna karancin lokaci kamar rana ta kusa faduwa kuna so ku yi maza ku gama an gane ko wala ajalati ko kuma kuna cikin gaggawa ko matafiya ne ko a filin yaki ake in larura ta kama za a iya hada mutum biyu zuwa uku a kabari guda wa yakunu alladhi lil qibla minhum afdaluhum wa asannuhum wanda za a sanya a bangaren alƙibla cikin mutum ukun nan ya zanto shi mafificin su ta fuskar falala shi mafificin su ta fuskar shekaru wala uhibbu an tudfana almar'atu ma'ar rajuli ala halin shafi yace ba na son in ga an hada mace da namiji a kabari guda wato yana nufin sai dai a hada maza a kabari mata zalla a kabari amma shin a hada mace da namiji imam shafi yace wala uhibbu an tudfana almar'atu ma'ar rajuli ala halin ba zan so ba ni a fatawata a haɗa mutum guda biyu mace da namiji a kabari guda to kaga anan gurin ba yadda nasi karar ijtihadin sa yayi dan haka zai ce wala uhibbu bai ce ba haramun ne dan an nuna mana magabata ko da suna itikadin rashin halacci ba sa cewa haram sai dai ce ni ba na ganin kaza ni ba na ban zuciyata ba ta natsu ba da kaza ina ba fatan kun fahimta dan saboda harantawa a hannun Allah yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib wannan domin su koya mana tsantseni da ka da taka tsantsan wajen saukar da hukuncin shari'a saboda lokacin da kace kaza haramun ne kamar fa kai a madadin Allah kake bada doka a madadin manzon Allah kake shi yasa ibn al-qayyim yayin wannan littafin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin al-muwaqqi'ina wai waɗanda suke yin signing a madadin Allah wanda suke yin signature a madadin manzon Allah su ce ku yi kaza ko ku bar kaza masu fatawa kenan fa shi yasa magabatan da an samu masu karantar da hadisi da yawa amma fatawa ba kowa yake ba kowa tsantsinin ta yake yi amma yau fatawa ko kowa ma yana yin kayan sa ba abin da dame shi yana da wahala kwarai da gaske karantarwa sai ta zanto da sauki amma fatawa tana da wahala saboda duk wanda zai bude baki baka san me zai ce da kai ba ba lalle ne tambaye ka abin da ka karanto ba ba lalle ne tambaye ka abin da ka taba ji ba to sai kai tsantseni ka roki Allah subhanahu wataala ya arzuta ka takawa in baka sani ba sai ka ce ban sani ba in kuma ka bada abin da ba daidai ba ka hibbu an tudu fanal mar'atu ma ar-rajuli ala halin wa in kanat daruratan wa in kanat daruratan ko da ko larura ta faru ko kuma wa in kanat daruratun idan an samu wata larura wala sabila ila ghairiha ta yadda ba makawa sai kun hada mace da namiji din kana ar-rajulu ha to sai a sa namiji a gaba wa hiya khalfahu mace tana bayansa wa yuj'alu bainar rajuli wal mar'ati fil qabri hajizun min turabin sai ku rarrabe tsakaninsu da wani tudu na ƙasa in kun sa namiji sai ku ɗan tudun ƙasa kaɗan sannan sai ku sa mace a bayansa ya ce in kun samu larura ba da za ku yi to sai ku yi haka amma dai in ba larura to kar ku haɗa mace da namiji a kabari guda wannan shine fatawan Imam Shafi hajiz shine ka sa wani abu hajiz mai rabewa shine alfasil bainahuma duk abin da zai rarrabe sawa'un tubala ne ƙasa kuka sa wani abu da abin da zai rarrabe tsakanin su wannan ya halatta ko tubala ko wani abu mun gama da wannan mas'alar yanzu sai mas'ala ta gaba wa yatawalla inzalal mayyiti walau kana unsa ar-rijalu dunan nisa'i wanda zai jibinci nauyin saukar da mamaci cikin sa walau kana unsa ko da mamacin nan mace ce wanda ke ɗauka ya sa cikin kabari ar-rijalu mazaje ne za su yi wannan aiki dunan nisa'i banda mata kun gane ko li umurin saboda al'amurra da dama al'awwal na farko cikin al'amurran nan annahu al-ma'hudu fi ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da aka saba gani a lokacin annabi lokacin annabi duk wanda ya mutu mace ne ko namiji maza ne ke shigar da mutum cikin kabari ba taba ganin mata sun zo sun dauka sun sa cikin kabari ba ko da mace uwarsu to abin da aka saba gani lokacin annabi ko bai kamata a saba masa ba wajara alaihi amalul muslimina kuma aikin musulmi ya gudana akan haka hatta al har ya zuwa yau wa ya'ti fihi hadithu Anas fil mas'ala hadisun Anas na tafe cikin mas'ala ta 99 wadda za ta nuna haka الثاني الأمر دبيو أن الرجال أقوى على ذلك galibi za ka ga mamaci na da nauyi to mazaje sun fi ƙarfi wajen ɗaukan mamaci ɗin su sa kabari fiye da mata mata ragwaye ne asalisu na uku lauta wallatun nisa uda a ce mata za su jibinci nauyin shigar da mamaci cikin kabarinsa afda zalika ilan kishafi shay'in min abdanihinna hakan zai bayu zuwa ga yaye wani abu na gangan jikinsu amamal ajanibi a gaban mazajen da ba nasu ba ba muharraman su ba wa huwa ghairu jaiz wannan ko abu ne da bai halatta ba mana in mata ne za su shigar da gawa cikin kabari kaga dole kila ko hannu ya bayyana ko kafa ta bayyana ko wani abu ya bayyana da saboda kokarin dauka a sa to wannan bayyanar wannan abun a gaban mazaje muharramai kuma wannan bai halatta ba to tunda abin zai bayi zuwa da shi matashiyar magana ta gaba wa ulmayiti mayyiti haƙƙu bi zalihi yan uwan mamaci su ne suka fi cancantar shigar da shi cikin kabari idan an ɗauko shi ga abokanai ga mazauna unguwa ga mazauna gari ga yan to sai a duba su wane ne yan uwansa makusanta yayye kanne kannan mahaifi da sauransu su waye yan uwansa makusanta su ne za su ɗauki gawar shigar da ita cikin kabari kun musulunci ashe komai yana da tsari mu yanzu duk ba ma bin irin waɗannan diddigin abin saboda karancin karantar da sunna saboda mai li umumi qaulihi ta'ala saboda gamewar faɗin Allah ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wa ulul arhami ma'abuta dangantaka ba'dhum aula bi ba'dhin sashin su shi yafi cancantar jibintar lamarin sashi fi kitabillah a cikin hukuncin Allah ma'ana Allah ya zarta a littafinsa dangi yan uwa su suka fi cancanta su kula da yan uwansu su suka fi cancanta su jibinci lamarin yan uwansu a hukuncin Allah ta'ala jibintan lamarin nan ya game wajen yi musu wato uh, shigar da su cikin kabari ne ya game wajen abin da ya shafi reno ne ya game wajen abin da ya shafi hukunce hukunce da dama na cikin shari'a wajen abin da ya shafi gadan dukiyansu ne da sauransu a lamba ta kasa sai malam yace ulul arhami din nan su wane ne su wa humul abu wa aba'uhu wal ibnu wa abna'uhu thumma al ikhwatu al ashqa idan aka ce ulul arhami su ne mahaifin mutum da sauran wanda suke dangantaka da shi kamar jikoki kakanninsa kenan na sama wal ibnu ɗansa na cikinsa wa abna'uhu da 'ya'yan sa jikoki kenan thumma al ikhwatu al ashqa sannan wato dangi waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sun na la'ab sannan dangi wato wanda suke uba ɗaya sun banuhum sannan ƴaƴan waɗannan dangin sun mal'amamu sannan kannan mahaifi ko yayyansa lil abi wal um wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi sun lil abi sannan ƴan uwan mahaifi wanda suke uba ɗaya da mahaifi sun banuhum sannan ƴaƴan waɗannan sun kullu zi rahimin muharriba sannan dukkan wanda yake akwai dangantaka wadda take haramta aure a tsakani sai biyo bayan waɗannan idan an zo za a binne mutum sai mu duba babansa na nan to shi ya kamata ya zo kusa wajen shigar da shi babansa baya nan kakansa na nan sai ya zo kusa baba da mahaifi duk ba sa nan shin ɗansa na cikin sa na nan sai ya zo kusa ɗaya na ciki baya nan sai jikansa sai ya zo a ɗa na ciki baya nan amma akwai ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai mu gabatar da su babu su ƴan uwa uba ɗaya sai su zo babu waɗannan ƙannan mahaifi ko yayyansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi babu su ƙannan mahaifi ko yayyansa wanda suke uba ɗaya babu su 'ya'yan kannan mahaifi uwa ɗaya uba ɗaya ƴaƴan kannan mahaifi uba ɗaya babu su 'ya'yan yayye uwa ɗaya uba ɗaya ƴaƴan yayye uba ɗaya duk fa haka ake bi in an rasa waɗannan sai a ce waye ke dangantaka da shi irin dangantakar da take haranta aure sai ka zo Shi ne ya fi cancanta ya shigar da shi cikin kabari an gane ko wali hadisi aliyin radiyallahu anhu bayan waccan aya akwai hadisin Ali bin Abi Talib kale yace ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa zahabtu anzuru ma yakunu min almayyit na wanke annabi tsira da aminci su tabbata gare shi sai na je don in duba in ga irin abin da yake faruwa ga mamaci shin akwai wani canji a jikin gawarsa ko na makamancin haka Ali yace falam ara shay'a ban ga wani abu ba kai ka ce da ransa wa kana tayyiban ya kasance yana kanshi hayyan wa mayyita lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ba wani canji wa waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nasi waɗanda suka jibinci nauyin dafnahu binne shi wa ijnanahu da sitirce shi shine al-ijnanu falamma janna alaihi Laylu ra'a kawkaba ai falamma dakhala alaihi Laylu lailu aw satara alaihi aw azlama alaihi Laylu lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi daga nan ne aka tsagi sunan aljinnu wato aljanu li'annahum masturuna an ayunin nasi saboda mutane ba sa ganin su al-ijnan boye abu kenan wanda suka jibanci nauyin binne shi da sitirce shi dunan nasi banda sauran mutane arba'atun mutum hudu ne ga sunan aliyun wal abbasu wal fadlu wa salih aliyu dan gidan abu talib me dangantakarsa da shi da annabi dan wani dan kani suke al abbas me dangantakarsa da annabi dan uwan mahaifin annabi ne al-fadlu ibn abbas kenan dan uwa da dan kare suke shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa salih sannan kuma salih laqabuhu shukran unzur nuzhatul albab wannan salih ana masa laqabi da shukran ka duba littafin nuzhatul albab na hafiz ibn hajar al-asqalani salih din nan maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maula ne ga manzon Allah wato kamar yantaccen bawansa kenan wannan su suka jibinci sanya annabi cikin kabarin sa sallallahu alaihi wasallam wa lahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahada abinda aka yi wa annabi shine allahadu wa nasaba alaihi libna aka sanya masa wani hoge nasban aka kafa shi bayan an binne shi hoge a daidai kansa anan gurin waje shahid ko kuma mahallu shahid cikin hadisin shine cewa wa wali dafnahu wa iznanahu dunan nasi arba'atun wa hum ali wal abbas wal fadl kaga donan dangin sa ne makusanta ina abubakar duk da abokantakarsa ina umar duk da abokantakarsa ina usman duk da abokantakarsa kaga ai duk sun ɗara waɗannan da aka ambata falala amma sai suka ja baya tun da ka'idar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd cewa wanda suka fi cancanta kai abubakar ka fi sauran falala amma a wannan hukuncin dangi na kusa su ya fi kamata su sanya wannan kai baka cikin adal baiti amma wannan suna cikin adal baiti ina fatan kun fahimta da kyau shine mahallu shahid wannan hadisi akhrajahu al-hakim wa anhu al-baihaqi bi sanadin sahihin wa sahahahu al-hakim ala shart ash-shaykhayn wa wafaqahu zahabi wa lahu shahidun min hadisi ibn abbas sabaka zikiruhu fi al-mas'alati ar-rabi'ati wat-90 wannan hadisi yana da shahid na hadisin abdullahi dan abbas daga ya gabata baya wa shahidun akhar hadisin yana da wani hadisin daban dake ke masa shaida an shi abi mursala daga imam sha'abi amma hadisi ne mursal walam yadhkur salihan maula rasulillah a cikin hadisin bai ambaci salih ba maula rasulillah akhrajahu abu daud abu daud ne ya rawaito bi sanadin sahihin anhu da sanadi ingantacce zuwa ga sha'abi din walahu an marhab an karbo kuma wani hadisin daban daga marhab shi ma abu daud ya rawaito a ibn mar abi marhab ko dai a ce masa marhab ko kuma ibn abi marhab annahum yace su din nan suwa yake nufi da su yani aliyan wal fadla wa akahu aliyu da fadl da kuma akahu dan uwansa adkhalu ma'ahum abdurrahman bin auf sun sa abdurrahman dan auf ya taya su wajen shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabarin sa falamma faraga aliyun yayin da aliyu ya kammala kala sai ce inna ma yalir rajul ahluhu da aka lissafta abdurrahman bin auf wajen ya taya su wajen shigar da shi kabari sai aliyu ya ce a'a wanda yake jibintar shigar da mutum sune danginsa sa ko kusanta ahalin kai ko abdurrahman baka cikin adal baiti duk wannan shahid wa marhab aw ibn abi marhab mukhtalafun fi suhbatihi marhab din nan ko kuma ibn abi marhab mutum ne wanda an yi sabani wajen kasancewa sahabi ko tabi qultu albani ce wa huwa alladhi qablahu min mursal ash-sha'bi huwa wallazi qablahu min mursal ash-sha'bi wannan riwaya da wadda take kafin duk mursal ne na imamu sha'bi wato mursal shine tabi'i ya ruwaito hadisi yace annabi ya ce yace shahidun qawiyyun li hadisi ali radiyallahu anhu kuma dukkan suna shaida ga hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wani abdurrahman ibn abza an karɓo daga abdurrahman ibn abza al-khuzai imamu zahabi ya ce lahu suhubatun wa riwayatun wa fiqhun wa ilmun lahu suhubatun ya dace da sahabantaka wa riwayatun kuma ya rawaito hadisi daga annabi wa fiqhin wa ilmun wa huwa maula nafi' ibn abdul wato kamar maula ne ga Nafi ibn Abdul Haris Nafi ibn Abdul Haris kuma ya kasance sarkin Makka a lokacin halifancin Umar dan Khattab wata rana ya je tare Umar Umar zai zo Makka sai ya game da Umar a Usfahan sai ya ce wa ka baro wa mutanen Makka wa kace ya zama shugaba ka fito tare na wa ka baro ya zama halifan ka bayan ka fito daga Makka sai ya ce wanda na sa shine Abdurrahman ibn Abza yace saboda me yace innahu alimun bil fara'id wa qari'un li kitabillah kice ya san rabon gado kuma mahaddacin qur'ani ne sai umar ya ce ka dace da daidai li'annani sami'tu nabiyyakum yaqul inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin dama naji annabi ya ce Allah madaukaki yana ɗaukaka waɗansu al'umma da wannan littafin kamar yadda yake kaskantar da waɗansu al'umma da wannan littafin wanda suka san shi suka yi aiki da su sai Allah ya ɗaukaka su wanda suka jahilce shi ba su yi aiki da shi ba sai Allah ya kaskanta su ga wannan mutum bawa ne asalinsa amma ya zama sarki a maka an sa shi halifa saboda me saboda alqur'ani sai Umar ke aiki da wancan hadisi riwayar Muslim na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh Annabi yayi gaskiya da ya faɗa haka ga gashi wannan ya tabbata Abdurrahman ibn Abza al-Khuzai kenan yace sallaitu ma Umar ibn al-Khattab ala Zainab binti Jahash nayi sallah tare da Umar dan Khattab mun yi sallah ga Zainab bintu Jahash bil Madina a Madina فكبر أربعة عمر يكبر بري قدا هدو ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya aika zuwa ga matan annabi tare da muke tabbata gare shi yace manya a amurna an yudkhila al qabr wa kuke umarni ya shigar da Zainab bintu jihar cikin kabarinta wa kuke so ya shigar da ita qala Abdurrahman ce wa kana yujibuhu an yakuna huwa allazi yali zalika Umar dan Khattab ko so yake a ce shine zai shigar da Zainab a cikin kabarinta fa arsalna ilaihi sai matan annabi suka aiko masa suka ce unzurna man kana yaraha fi hali hayatiha ku duba ku ga waye yake da damar ya ganta tana cikin gidan annabi lokacin rayuwarta in kun ga irin wanda annabi ke musu izini suna shiga gidansa lokacin rayuwarsu lokacin rayuwar shi sun santa sun san sauran matan annabi ko ba shi dama ya shigar da ita banda sauran wanda annabi ya ja musu layi haka ba a ba su dama irin ta sauran ba an gane ko yakun huwa alladhi al qabr duk wanda yake da certificate kai tsaye na shiga gidan annabi lokacin rayuwarsa a lokacin da duk ya so to shi za ku ba dama ya shigar da ita cikin kabarinta fa qala umar sai umar ce sadaqtunna kun yi gaskiya <laughs> abin da yake jira ki sai sadaqtunna ma'ana kenan an bincika an ga babu dangi na kusa sai matan annabi sai ga cewa to waye ya fi kusanta da alaka da annabi alakan mai karfi wadda har annabi na shigar da shi cikin gidansa lokacin rayuwarsa sai sai ga cewa to ga waɗanda to in an sami irin wannan ya shiga wanda Umar na shiga ciki da dama annabi na cewa kharajtum ana wa Abubakar wa Umar dakaltu ana wa Abubakar wa Umar na shiga ni da Abubakar da Umar mun fita ni da Abubakar da Umar mun yi kaza ni da Abubakar da Umar to kaga wannan wata falala ce wadda ta tabbatar masa da wancan matsayi akhrajahu at-tahawi wa ibn sa'd wal bayhaqi bi sanadin sahihin mas'ala ta gaba wa yajuzu lizawji an yatawalla bi nafsihi dafna zawjatihi ya halatta ga miji da kansa ya jibinci nauyin binne matarsa li hadisi Aisha radiyallahu anha abin da yake nufi ga ƴan uwanta sun taru ga ka ya halatta ka ce kai zaka shigar da ita ƴan uwa su kyale maka duk da cewa ƴan uwa dinnan fa suna cikin wa'ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din amma yanzu alakar auratayya tana da ƙarfi kwarai da gaske sai aka ce an halatta wa miji ya shigar da matarsa cikin kabari da kansa saboda hadisin Aisha Allah shi kare yadda a gare ta kalar ta ce dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil yawmi alladhi budi'a fihi annabi ya shiga gidana ya shiga daki na a ranan da aka fara masa me take nufi ranan da aka fara masa ranan da cutarsa ta fara tsanani fakultu sai na ce wara asahu ya kaiton annabi yana cikin halin kakanikai yana cikin tsananin cuta ya kai tonsa faqala sai annabi yace wadittu anna zaliki kana wa ana hayyun ina ma a ce ke ce mutuwa ta zo miki ne ina raye ji annabi fa tuki dan ya kasance ni zan yi miki likafani wa dafan tuki in binne ki da kaina ba yan uwanki ba fa qalat sai Aisha tace fa qultu ghaira sai na mayar masa da martani ina mai tsananin kishi ka'anni bika fil yawmi fi dhalika al yawmi arusan bi ba'd nisa'ika sai dai fa yanzu fa kila fa inda za a ce in mutu ka zo ka yi mun wanka ka sa ni cikin kabari duk da haka kuma a nan kila zaka je ɗakin wata matar ka kusance ta wai saboda tsananin kishi fa ta mutu ma amma tana tsananin wani me zai faru wa duk wani abu fa a kaddara ake yin sa annabi na cewa da za ki riga da na miki gaza ita ko tana cewa kila kuma da ka je kayan mun wankan ka binne ni kuma za ka dawo kuma nan ka kwana a ɗakin wata kuma ka kusance ta shine ka anni bika fi zalika al-yawmi arusan bi ba'd nisa'ika kamar ga ni tare da kai a wannan ranar kila kuma zaka tare da wata daga cikin matanka qala sai annabi ce wa ana wara asahu ya manta da wata magana ta ya kai ton kaina ina fama da radadin ciwo ya manta da wata magana ta Aisha sai annabi ce udu'ili abi abaki wa akhaki hatta aktuba li abi bakrin kitaba je ki kirawo mun mahaifinki abubakar da dan uwanki abdurrahman bin abi bakar hatta aktuba li abi bakrin kitaba har in rubuta wa abubakar wani littafi na musamman na wasiya fa inni akhafu an yaqula qa'ilun wa yatamanna mutamannin ana aula ina jin tsoron bayan mutuwata kar wani mai fada ya faɗi kar wani mai gorata ya gorata ya ce ana aula ni ni cancanci in zama shugaba bayan annabi dan kar a haika kawo mun littafi in rubuta in ce ko da bayan abubakar shi zai halifanci daga baya sai ce bari ma wa ya aballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa ababakar bari ma ba sai na rubuta ba Allah ya ki mummune ma sun ki wani ya zama shugaba dole sai abubakar ki kyale ba a bukatar rubutawa abinda annabi faɗa ya faru ko bai faruwa shine abinda Allah ya so shine abinda mummune suka so shine abinda in shi'a suka ki shi Allah ya so haka sai ya kaddara abin abin ya gudana mummune sun so haka a cikin su hadda dukkan ahlul baiti suka yi tarayya suka yi wa Abubakar mubaya'a amma ƴan shi'a suka ki su ba sa son abin da Allah ya so ba sa son abin da mummune suka so ba sa son abin da annabi ya so wannan na nuna maka ashe wasiya cewa an yi wa Ali bin Abi Talib wasiya ma ƙarya ne domin ga wanda aka so a yi wa sai kuma aka ga ai ba ta da amfani ma ko da ba a yi ba komai saboda ga abin da zai faru wannan hadisi akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito shi bi isnadin sahih ala shart ash-shaykhaini da sanadi ingantacce bisa ga sharadin Bukhari da Muslim wa huwa fi sahih bukhari hadisin na cikin sahih al-Bukhari bi nahwihi wa Muslim haka imamu Muslim ya ruwaito hadisin mukhtasara amma ya ruwaito shi ne a takeice bai kawo shi dogon sa ba an gane ku walahu tariqun Ukra wannan hadisi yana da wata hanyar daban banda wadda aka kawo ita wannan hanya da yake da ita daban an Aisha daga Aisha ta kaddama ta riga ta gabata wa zahaba ila jawazi dafni ar-rajul li zawjatihi shafi'iyyatu hakika malaman mazhabar shafi'iyya sun tafi zuwa ga halaccin namiji binne matarsa kamar da wannan hadisi ya tabbatar bal bari su abin da suka ce ba ma maganan halacci suke ba abin da suka ce innahu ahqqu zalika shi miji shi ya fi cancantar ya binne ta min awliya'iha allazina zakarna fiye da yan uwanta wanda muka ambata baya wa akkasa zalika ibn hazm ibn hazm ko yace ba haka bane ba yan uwa sun fi miji cancanta faja'alahu ba'dahum sai kawo miji a bayan yan uwa fil ahqiyya ta fuskar cancanta wala allahul aqrab albani ya shiga jam'iyyar ibn hazm yace wala allahul aqrab mai yiwa ko wannan magana ta ibnu hazm fa za ta fi karfi lima sabaka saboda abin da ya gabata min umumil aya na umumin aya aya ta ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd kawai sai dai waɗannan hadisai su nuna maka ja'izanci amma mafi dacewa yan uwa amma in miji yayi to wannan ja'iz ne ya halatta amma ba shine abin da yafi wa fal aula al awliya wal aqriba ina ganin sai mu dakata anan dan matashiyar magana ta gaba in mun shiga naga tana da tso kar ta sa ba mu gama ta ba ko mu yi ta a gurguje mu fahimce ta da kyau ba abinda muka faɗa zama daidai eh lakin na zalika mashrutun bima idza kana lam yata'a tilka al-laila matashiyar magana ta gaba na cewa ga wanda ya fi cancanta ya shigar da mamaci cikin kabarinsa to amma akwai sharaɗi za a iya samun mutum ya cancanta amma bai cika wani sharadi ba sai mu ajiye shi gefe guda mu kawo wani bashi ba shi ne ce lakin na zalika hakan da muka ce cewa ga wanda ya fi cancanta ya shigar da mamaci a kabarinsa hakan yana kasancewa mashrutun abin shartantawa bima izaka kana lam yata tilka laila idan ya zanto mutum bai kusanci matarsa ba a daren da ya gabata an wayi gari da safe za a binne mutum cikin kabari kai ka fashancanta ka sahi cikin kabari to amma a je da dare ka kusanci iyalinka sai a ajiye ka gefe guda a kawo wanda bai kusanci iyalinsa ba wa illa lam yushra in ba a sami in mutum bai cika wannan sharadi ba lam yushra lahu ha to ba a shar'anta masa cewa ya zo binne ta sai ya cika sharadin ya zanto bai kusanci iyalinsa ba daren da ya gabata wa kana ghayruhu huwa al-aula a wannan lokaci sai ya zanto waninsa shi ya fi cancanta bi dafniha wajen binne gawa walau ajnabiyan ko da kuwa baya cikin dangi makusanta bi shartul mazkuri in an cika wancan sharadi da muka ambata saboda me li hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu saboda hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi kala yace shahidna ibnaka li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam man halarci binne daya daga cikin ƴaƴan annabi tsara da mace tabbata gare shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun alal qabri annabi yana zaune a gefen kabari fara'aitu ainihi ta ma'ani sai na ga idanunsa guda biyu suna fitar da hawaye sun makala sannan annabi ya ce hal minkum min rajulin lam yuqari lailata ahlahu shin a cikin ku akwai wanda jiya da daddare bai kusanci iyalinsa ba faqala abu talha sai abu talha ya ce na'am ana ya rasu rasulallah ganiya ma'aikin Allah Jiya ban kusanci iyalina ba qala sai sai mai ruwaya ce fa nazala sai Abu Talha ya sauka cikin kabari qala annabi ce fanzil fi qabriha wato sauka cikin kabarin ka binne ta fa qabarha sai wannan Abu Talha ya sauka ya binne wannan gawa Wafi fi anhu a wata riwaya daga gare shi yace anna ruqayyah radiyallahu anha ruqayya yayin da ta cika lamma matat yayin da ta cika qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da mace tabbata gare ce ce la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata ahla duk wanda ya kusanci iyalinsa jiya da daddare to ba zai kare shiga cikin kabari wajen binnewa ya tsaya daga gefe ya zura ido ya kallo amma ba da shi za a yi wato hidimar binnewa ba falam yadkhul usman bin affan usman dan affan bai shiga cikin kabarin ba kun gane da kyau radiyallahu anhu alqabra Usman dan Affan bai shiga cikin kabarin ba sai ya tsaya gefe guda ba da wannan shelar